Majalisar dai ta amince da talatin da biyu daga cikin arba'in da hudu yayin da ta yi watsi da mutane uku saboda rashin cancantar su sai kuma guda tara da ta jingine batun tantance su sai har an zurfafa bincike a kansu. A jiya Binta Fatima Hade wadda ke da digiri biyu akan fasahar taswirar gine-gine ma'aikaciya ce a jami'ar kimiyya da fasaha ta jihar Kano da ke garin Wudil kuma tana cikin waɗanda majalisar dokokin ta Kano ta ce na da alamar tambayoyi game da cancantar zama kan toman karamar hukuma ko kuma akasin haka. hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da al'umma ke cewa majalisar ta yi watsi da jerin mata guda bakwai da gwamnan na kano ya mika mata saboda kyamar da ɗan majalisar ke yi na naɗa mata akan kujerar shugabancin karamar hukuma a kano to amma shugaban majalisar honorable yusuf abdullahi ata na cewa nasara local government ne kawai muka ga an turo da mace a ciki to ita ma kuma ta zo gaban kwamiti an samu yan su takaddama a cikin takaddun da ta gabatar sannan ita ma tana cikin guda tara din na fendin wato wanda an dakatar tukunna sai an sake bincike akan abin da ta gabatar ita menene matsalar ta a to ai yanzu kuma tun da shi kwamiti na lokal gamma a cikin wanda ya gabata gabatar yake wa'annan guda takwas a basu za su sake bincike sannan su kawo rahoto a yanzu bai kamata in gaya ma cewa ga matsalar ta ba sai kwamiti ya sake bincike a kai amma bai ce wannan wuri kaza ga dalili wannan wuri wanda aka soke guda uku shine aka faɗi dalilai kawai amma wancan guda tara kwamiti bai faɗi dalilai ba lamarin dai na zuwa ne a daidai lokacin da ƙungiyoyin mata ke kokawa akan karancin adadin mata a a jerin sunayen kantomomin Simila Nasir daraktan lamuran mata ce a kungiyar African Youth Assembly for Peace. Gaskiya mu mu ji daɗi ba muna da ƙananan hukumomi arba'in da hudu ya kamata a ce a cikin uku kaso uku an samu ma a ce kaso ɗaya mata ne saboda duk abin da namiji zai iya yi ai mace ma za ta iya yi ai farko ya dace su yi bincike yanzu kuma bai kamata a ce za a ce wai sai yanzu za a yi bincike da sauran tun da tana da duk abubuwan da ake so na civil servant kawai ni gani nake ana nema a yi mata kuɗi ne a danne ta don haka mu muna kira da gwamnati gaskiya a bata dama ta ita ma ta fito ta dama kamar yadda kowa yake yi Ita kuwa Harira Abdulrahman, daraktar harkokin mata a cibiyar fasahar sadarwa da ci gaban al'umma ta fita na cewa. Shi fa wannan shugabancin da muke magana ana magana ne kan demokradiyya. kuma idan ana magana kan demokradiyya muna magana ne akan abin da ya shafi constitution muna so mutane mu duba Allah ita mace a cikin gida ma shugaba ce Tunda shi mulkin gaba ɗaya muna magana akan constitution ya kamata duk abin da ya zo da ya shafi irin wannan mu tafi bisa kan constitution na ƙasa abinda doka ta bayar ta ƙasa mu yi amfani da ita amma mu daina biye son zuciyarmu wajen wajen faɗa abubuwan da muke ga mun tabbatar da cewa ba su da alfanu tun da har aka fara um, bijiro da irin wa'annan maganganu to kenan akwai wani nakasu da aka shirya za a yi dangane da ita kansoma da ake so a nada sai dai abdullahi mai kana zara guda cikin matasan jam'iyyar apc a karamar hukumar nasarawa a nan kano ya ce duk da mata na taka muhimmiyar rawa ga rayuwar al'umma amma akwai bukatar sake nazari kan batun na mace ta zama kantumar karamar hukuma idan aka zo aka ba wa mace matsayin lokal gamman ta zauna ina tabbatar maka idan ka kuma zaka tarar abin da ake so aiwatar ba zai samu ba yanda ya kamata kuma ina so a aikace ko a siyasance a siyasance a siyasance domin magana ake ba magana ba ce ta GRA ko ko Abuja magana ake ta siyasa a ƙasar grassroots mu kuma 'yan siyasa ne kuma ina tabbatar maka da cewa wannan tsarin duk inda ma aka samu can to za a zo a yi dana shi da haka muke kira muke jan hankali muke ba da shawara ga gwamnati a koma a sake tunani a yau abin kallon tsanaki. To amma Malam Maudi Rabi'u Gwadabe wani mai fashin baki da ke koyarwa a jami'ar Bayar Kano ya ce gazarar gwamnati da hukumar zaɓe ta Kano ce wajen gudanar da zaɓe a ƙananan hukumomi shi ne abin da ya haifar da wannan ce. abin da ake bukata shine a yi zaɓe mutanen nan an san wa'adin mulkin su kafin wa'adin nan ya cika sai a shirya zaɓe a yi jam'iyyu wannan da abin ya zo da sauki ko wace jam'iyya ta gada mata ta tsayar da mace mutane masu zaɓe waɗanda ba sa goyon bayan mace ta shugabance su sai su fito su kada ƙuri'a su kayar da ita waɗanda suke goyon bayan mace ta zaɓe ta shugabance su su kuma sai su fito su kada ƙuri'a su tabbatar da ita idan waɗanda suke goyon bayan mace suka yi rinjaye akan wanda ba sa goyon bayan mace shi shikenan sai mace ta zama ta tuni magana nan ma ba a ma yi ta ba za ta je ko ina ba duk da take so in ta ga dama ta zuba mata gaba ɗaya kantoma mace ko namiji domin jagorantar karamar hukuma a Najeriya abu ne da dokokin na Najeriya suka haramta in ji barista Audu Bula Mabukarci wani lauyan gwagwarmaya a nan Kano. In ka duba tashi na bakwai na kundin tsarin mulki wato ya tabbatar da cewa lalle a tabbatar an samu tsarin karamar hukuma wanda yake bisa zaɓe kamar yadda ake zaɓen gwamnoni da shugaban ƙasa. Bayan wannan tanadi na kundin tsarin mulki a nan Kano an yi shari'a. bayan wannan kwana-kwanan nan kotun koli ta yanke hukunci cewa haramun ne a sa wani shugaba wanda ba zababbe ba a karamar hukuma da kowane irin suna saboda haka da mazansu da matansu wannan kantomomin haramun ne abin da aka yi kuma abin haushi ne abin takaici abin kash abin tur a ce gwamnan da ya ci gajiyar zaɓe ya zama gwamna shine kuma yanzu ya zo yana da kantomomi wanda da ba a zaɓe da shi ma bai zama gwamna ba abin jira a gani dai shine ko hajiya binta fatima ya haya za ta tsallake siratin majalisar dokokin ta kano domin ta zama kantomar karamar hukuma ko kuma ma gwamnatin jihar ce za ta soke wannan batu na naɗa kantomomi domin ta gudanar da zaɓe tun da dokokin ƙasa sun haramta kantoma a karamar hukuma mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria